الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن صفو شديق بعض يعني صفر 1435 كلنا الهجرية na dilere da tsakoshi da yi na disamba 2013 ya kalenda ya miladiya na bayan ya ji kafin littafiyan alkawaidul fikihiyya ya shek abdurrahman bin nasir a sa'adi rahimahullahu ta'ala manzo matunan kai tiya alkawaidul fikihiyya bayan ya ji zo ile ga kani ca kafin littafi wurinin nisan da shi tu ya ce ne ga asarul fitar kije ba fiti da zuma kije fiti na yamma yana maji amfani ebo musulmi ɗin matsayi na wala lokaci fiti na yanar Nomba two homo ɗaya na fitina mana wadda a le ganga ca ma a yi zo bawon wadda. Nomba 3, wancin ma ke lauza muhimmanci ya zo ba, sai ce a yi shi lafiya, sai ci mugun da fitina. Na na dai, wa ke da yi tsawa ke je awareness, yayi ɗedo shi ki yi mai sato zalwaci shi tu etiyan kiji fiti mabu ɗagun yoko a da littafi daba da ga asarul fitan fi a sheikh abdurrazzak ibn abdulmuslim muslim al-habbad manwuci kuro da kiyar saudiyo professor yo ilimi a aqida da fi islamiyya bo wani tungo. babau mai ga abu musul al nan ngai shekul muhaddisi madina banin nan to baba to yi ja mai fi abu sai ci albarku da rayuwa bu masu ba wuji litafin wuce ile ya ga iya agbajo ho litafin wake da katun kama amma yi lagu to some headings da ke na shiga fiye litafi wuce wani majifuwa ni kakule ni kalita fi wuce yin gbanin yóò ń gáyẹ̀ wá rí bàbá nínú ẹkọ̀ fẹ́ ìgá sọmọlì gbà sọ́sà ní gáde bukata ẹkùn wà fòtòkọ́pì lọ síkún ojú kí ọ ojú kúrò ọkún tí ó ṣojú ìpàdé yìí ahmad rahimahullahu ta'ala gungun da siraye imam muhammad ibn hanbali wato ya ce An anna nasaran min ulama i bagdad ke da jama'an wacce ji mini man ya bagdado ja'u ilayhi ade ba imam ahmad rahimahullah fi baitihi ai imam muhammad wadadu fa qalu a cikin ya ba abdullah ya wa bu abdullah na kabi imam eh, yi imam muhammad ya da wana hadha al-amru qad tafaqama wa fasha يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك أقول لما لنا واقع شبع لما لنا ما وشي يا نجي اتنجي بملكي جتنجي etu zai je ga gajin halitta ya alkur'anu na zai je ga ga alkur'anu wajen halitta wujen alkur'anu je ga yato ya canin mai tunci etu za wuce zama lamarin na maka shi ba sarari faƙala kuma abu abdullah adam ya gani ya imam muhammad imam muhammad ce gaga fama turidu na in kiya ce wo qalu azan an nushawiraka anna lasna narda bi imrati wa la sultani ibe zai bi wa shawri wa joyi e kije yije da be mulkiya ya tunna ya imaje da gani ya doshuya fanazarahum abu abdullah sa'atan imam ahmad ti gini biyayin ke di agada gukunu agada sunuma ga waju ko ma, a ga lati kina na kima aga gangarbe zaje bai da ya ce bi shi na jinago ya ma fiti na fatan ba mai imam ahmad ti gini biyayin wa qala lahum imam ahmad ce gagan alaikum bin nukrati fi qulubikum e ga ya jani ta yi alqur'anu Ya so dai sai ka da ya fi yi fiye goma wala takla uye da min ta'a ya mai ga wagware ya lami tuwa ya ga rabe la biya da cikin na juma wala ta shuku asal musulmi na ya mai ga lani ni buwan musulmi ya gafi ma wala ta fi ku ma akun ya mai ga diye biya ne ya shiga shi ya nama wajima al musulmi na ma akun bai je musulmi ya pamba yi ma unzu fi ya tibati amurikun e ci mai no je ke ba de zo be la mari yire wasbiru ya gaji ya kurji hatta yastari habarun e boza ne ga idane ba su kona uje gbataci wùdẹ́ sálójí wùdẹ́ azùyìnfẹ́ wùdẹ́ jímáyìnló wùdẹ́ kùránúgbá wùdẹ́ ìbádójí wùṣíṣì láfíà awuyó tàràkù ní fàájírì kó zane maga ìrù tí òkè mai azalimi na lokaci na gáàdó tó ci cikin wa gora yana tó ci gora yi zane rujú fa imam amaci gaci ga wuce ya ne imam amadi ko cabaya ci bai bugaji wa na a gaɗo su imam amadi dai istikama uku jikiri aya a sai tiyayi tuba ga aya agwagawa za wani shi bayan yau da kina sukun a sai da ca edocicin na yugu edocin na jama da kina sukun ba ta za wani awa da kina ka zai ni gagwa abubakar khallali galibu da kitabu sunna abubakar jilaici an عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه inna إنها ستكون أمور مشتبهة lamarin da ci ya bebe lamarin wuce ga biye fiye masu cewa dubiya gaskiya na lalimu muji gaskiya fa'alaikun bitu'a da ya gaji ya cita fa'in na ka an takuna tabi an fil khairi wannan ya zane lamituya etiya alkhairi wani khairu min an takuna ra'asan fi sharri wanda alkhairi zo loje da ke ne al'imamu ibn abi shaiba galibi al-musannaf ya gubo rakami 343 al'imamu bai haƙi shuwabu imanu rakami 9886 ya ganna milula daga littafi a sarul fitano page 8 tuwa ya gawayo gara na waya daji waga shishi wace gutace jamajo a tele ga waga inuso alayi majamani na fitina wajibiya musulmi yo wajen alkhairi wa labiya a e jaza jaje yo dukiya jaji lalace e ba bi yi miji ya gan e tu e gbazan wace akwai dalo ta asubancin ga ga wasu majiga e su ya ci gangani da tuci muya a cikin gara na gashi tishi gumba sojo na kiwajo ọgájì wọn gáyẹ tí tàràgùn alìkẹ́rì olámọ́tọ́ alìkẹ́rì ẹgbọ́ náà kakunlẹ̀ ọgáyẹ tí ṣe ń gà dìde náà lẹ́ẹ̀kì ń ṣe àpẹ́ tí ogun wà tí èpẹ́ tí ẹ̀zẹ̀ yìí gálámi tó ẹ̀kí ẹ̀dìdì yán àṣìlágọ́ rẹ̀ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تكون فتن فتن جعبه alqa'idu fiha khairun min almashi zana ce dunan wanda alkhairi ga zane da zan dabo nan wal mashi khairun min sa'i zana mai da zan dabo nan wanda alkhairi ga zane bitu za mu wannan imam al-bukhari galu do rakami 3406 imam muslim rakami 286 2886 wagalu asawi fitan ngaba milawa page 10 asha galu gwe daga ji ga yi kariya information yun waje ala information ya zannan wala information ya zannan waje waya ya zannan waje no ne ko babu na ta to gamane yake gafi ga wani ne ke ne yake jiki nan ce yi ga fayi nan sai ga sai zanna sai lafi tina sai tsami nan an zaid ne sabitin annabi na alayhi salatu wa salam annahu qala annabi ga ta'awwazu billahi min alfitani ma zahara min hawa ma batana e ba sai ribe su da fitina re na da to na sona fa sahaba radiyallahu anhum sahaba yota shiga ta'awwazu billahi min alfitan sahaba shiga billahi min alfitan ye ba ribe su da fitina ma zahara wa ma batan na da bangba na sona a ne ga fitina ya ezu ga ba ma ezu ba lafiya ko ya zuba lafiya ya zuga sai ba kima fitina ma ka milantu awa ga wo ba milan jihanaka awa ga wo ba wo jiga na ko wo ba ku e wa ga wo ba ka fitina ma e ke wa ga wo ba ba te wa ga wo ba to libe yiri ne shi sai ba lafiya wo le dono ku Yoto. mini yana fitina mana fitina gaji faruwa mini yana wai mana insirafin nasa hannun ibadati hmm. fitina laza gan ke ibada nuwa fitina gadon bu wade sallaja wadi ya ko kawai magana ga wa nuna ti ji wade ji da lokaci wa wanda zuwa ji bindiga shi mai fafa fayi ele mai ga wani hannun wai jikiyo wai biki yi gungun da ba wani ba ga ga ji Allah da ta oh, yau ga ji sanin ba wani wani sai hmm. ko fitina dambo ya ji shi lafiya ka a yi sallah filiyo sai a hankali kuja asha kuja ga ta sallah ga mu na yi sallah na yi ba kibo da mun lafiya da mu fitina ga dambo ta jije lo makanta alkur'ani ta jije lo makanta islamiyya wa fa kuja hata fiti na gadon bo iye lo tari mushi wa fa re fiti na gadon bo me lo makanta manya da wumi littafi kaze da littafi kaze wa fa a shawa ne ga fiti na gadon bo ya gaje lafafe ibada ruwa gama la alibi sa sallam ga ibadatun fil harji ka hijratin ilayya ya zo ji ba da zamani fitino zannan wa de lada ke zai jinjira da tun nabi sallallahu alaihi sallam ne halima mutabara ni ga lozo daga hadisi yau ma'ani bin saro sai jami'u sayyid rakam ya hadisi 3974 عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن lalle a ti kaza na womana ngai zana ya gangani be fitine na lalle zana womana ngai zana ya gangani be fitine imam abu daga lubu daga hadis na al-miqdad ibn al-aswadi al-albani sisat al-hadis sayaraka hadis 975 حديث يا أم سلمة ومدى سيد البخاري رضي الله عنها نيميا نبينا أنها قالت يستيقظ رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم مات ليلة فزعا يقول عليك تلكي كو عليك تلكي سبحان الله نساته التبت يا الله ما أنزل الله من الخزائن ما أنزل ما ماذا أنزل الله من الفتن Kita cikin shi ne, min yi man yi wa ƙirar saurayin guda, cuci raa Za su na yi fikata juna, in nu ko? Najaji sallar na. Rubaka, siya shi ne fito duniya, a yanzu ya tun fili asira. Za ni wace ka tufu wa kuma yanzu? Amma ku ɗum tufawa biyu fa al'adu ya ne. Ashe wane ne ka ke ci na ga dabba wanda zai gangani da ibadajin? fitina dan boye za jihadili da zan zango a cikin sallah fitina ni sai eh, za ni da fa fitina ji faruwa ya eh, za ni da ne za ku ba kuta da kyarun ga abi da a a su ji sallah a tadalu so ka alama no masu ka ta become problem ba ta kiri mai nan fitina sai ki jihadi ta yi jebo biji ba da yure wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu sai jani ta yanzu an gibe jidu ya sai gwa ga jibu ta yawo wa male ga addu'a ibada wuce to alhaufu, to arraja'u to arragabatu to arrabatu to alazkaru to qur'anu ba to tubaji N'o ne ko to goye ya surati to alhubbu fillahi to albughdu fillahi ba ta ne da mini yayi ba do amma ce ki na gaji gara na wada ba wada patoci na. wa gabi zibe wa pali ta yo da ke to sunan da ga go gaji ba. wato lokacin da ba kurani nan wajiya. jiya e eh, bude kawai mu gaba to kurani kawai jiya bile to hankali wa da bai bude firgita da ku e bogo mini ne fitina e mana wani lada iya da ibada ji wani lada iya da kiyan ibada ji wani fi azu fitina ga dambo bawa leto tv yau a ta ba zayen ẹ̀rẹ̀kẹ́ oyin ọjọ́

wọ̀fí bíbi ahàdíkùn sọ́dọ̀kà ìdàgbé tọba ìyáyú kí wọ́n yọ wọ́n àti èdè ládàkó tí ẹgbẹ́wọ̀ ìyáyú òkè ìtọ́ àti fúnṣọ̀n àní tẹ́ẹ̀tẹ́ wà tí ó jẹ́ ìṣẹ́ annabi sa sallam ga bajiru bila amali fitanan yace jiye da da lokaci kali fitinu bena fitina wuce gada dade kake ta ilaili musulmi fitina wuce shi ko zai shi imam muslim ga gudu daga hadisi ya biyo rero ta ne fitina ji faruwa zamani ya tabi'u na shi nan al-basri wa sai da mini zai shi da fitina bwana? ba su ci ga iya ayyuwa nasu ya ga an gishi ga innahu wallahi ni shi kuti su ci ma sallata Allahu al-hajjaj alaikum illa ukubatan su ci la hajjaji bai ta ce wace jiye mulki wuce fiu yi bube ya sai ko punishment da ko ajiye nan e gore to ala ko ba fala tu'aridu uqubatan la bi Saifi, e ga ne ki ga ya gun punishment ne so ko be bi ko walakin alaikum bis sakinati wa tadarrui ji a ta emefe dade lo ba to yaci efe dade lo ba to yaci ya titi ya to yaci ejibuta ya to yaci ejikaskan ya ti efe ejikaskantawa ya to yaci efe ti gibe ko فإن الله يقول ابن الله قال ولقد, أخذ ولقد أخذناهم بالعذاب فما تكالوا لربهم وما يتضرعون يوصوا زعوتي غنغني بعذابه فبين ملانا أدى لأسويتي عمتي A أشوى لغن kai gaje ya gushici mai jiye zalunci na ya majiye da gangani biye zalunci wuciya yana su kwai a ci ya sallaji da lokaci ya azu ete wa zaka ete ji sadaka ete ji tuba ete ji forobe tunguri ete kan waye tunjede e ga ilimi she ba zango rutu ake tsoyeshi tsakiye makwabci tsakiye manci tsakiye dabba tsakiye giwashi tsakiye bawe tsakiye niwe tsakiye yawe wọ́n yẹ́ tó nẹ́rẹ̀ wọ́n tí ó tó dájú ọ̀yà tó ètò òtò ló gẹ́gẹ́gẹ́ níbẹ̀ ilé ti jíjí wọ́n gá àdẹ́yàn wà á wọ́n jí láyé ọkọ́ zina egẹ́bìwí láyapa egẹ́bìwí yẹnẹ́jìgá Kami wuce, za su kwa ji yayewa lamari yayewa. nga san basiri ga aure saba ka ce ibn sa'di gabu man ga wala ga da bi tarihi ibn tarihi dimashq ibn sakiri walu asar al fitan page 19 daga nadamu ana bi Allah radiyallahu anhu qala daga ba bi urana ta su suje da yan yu ga takunu fitna fitina dede la yunji minha ha illa du'a ka du'a il gariki ga fitina da be ne yando ci da buna gazawa daga fitinan nona sai wo doku gangani bi addu'a bai ke mine za diga la ginu addu'a tsaki wa ba mu ya da wai la jalaka nan ga tinga ga fitina ga bi e fitina ja be yadda buna gazawa na sai sai addu'a yin nan a shawale ga mine na na waza to fitina wannan addu'a ba Mun ji gaggaru abuwa daga shagon wanda zuga mani ta zanna zuga mani ta zanna wanda ji zanna kazafi giza na kazafiya wanda giza na mutunci ko giza na tukwa ce cunga za ya ci ba duwo nabi musa alaihi salam Wani ga zamani firawuna dabu ba na waga da ya doshi cikin a majiki nan a ci maji zarunci kanan mai gaya a fai doshi ne a ji zarunci da ya firawuna na ko amma jama'a ne bi musa saji to na firawo na fiye jiha zalu jama'a banu isra'ila generally to na firawo na ji jiha zalu na ce jiha banu isra'ila wa zuwa na turukiyo a musa a shawaye ganwa daga masibon gai emila tu gaskiya jiyaduwa bayan kuji kiyayen waje zuga mana tazan nan zuga mana tazan nan ku ga ruwa abu ku ga shan abu na gwabo nan A a'a annabi ga fitina da bene na gaza gwanan ngai wa sai ba du'a addu'a ki addu'a na da ajin wani sai ci goyi sa ibnu abi shayba ngalo biyo nyenye nimi ne na fitina mana ko wala za gangan gani da ibada ji ne ba ci min ya na fitina ya jibi yana sorfin fi ani ilimi wal ulama'i fitina ya laza an ji gada ilimi fitina mai laza an ji ga gangan da manyi ɓarga wala ji gani hannun na fitina ya laza ji makanta ga gangan ya katun fitina mai ke laza ji makanta ga gangan ya manyi ke wọ́n èyí yìí ilimi dé fọ́lẹ̀ láre tí ó ti jìrì tó to zai da ilimi nan ta da zai wajibu tari ga gaske na sai Allah ilimi lazaje matsayin ciko ilimi lazaje daraja kama ilimi ya ku yasa da kafin jariya ko ilimi lai ku aljanna wuza ilimi da amfani na shi bayani ko amma fiti na gada be ilimi gada shi ga gangani da katun ilimi masu yada ga gangani mai kiyan gangani da mani ta ilimi a gaza shi ga gangani da katun mai fiti na gaza shi gangani da katun kaku ne misali bayanin nan a ga university kici fiti na gaji faruwa university ni ko abon buki ko a shi wu ko za mu ci da bulala ko a ce ya ji zagi kashi yan na barin nan za ne je june ne ga na yu anil munkari a yejin ko ya al'amru bil ma'rufi alaliye na za ne je jina e yu ga al'amru bil ma'rufi amma yu ga na anil munkari a yejin ne fitina ebe na aje iko na ajiyan nana kakku na za ne je inda na sun ci aji faru a gari ba su ci a tun wacin ajiya ni ɗagi makanta gan bai katu ɗagi makanta gan bai manyi wani abin da to zaru yin na ojibo wallahi wa su ba nan ya graduate na ni zakalai ta daji fitina wuce a ci wani ya sabuwa ko ya ni ya wuyo ya wuce ma da ruwa sai mai to zaru gobe ka gabi da shi ga makanta ki mai nan ganin fitina ki ji makanta ne da katun da shi fitina ko ga shi shi ya je makanta ga ya guwa ni ko ya shi ya jigi dukan yi tarbiya ga ne kuranu fiti ga ne ya kuma tuni fiti ga ne ya ji katun nan ga ne ya ji katun nan mun ji an kala turun na su ya ji da ji ko za shi a kuranu ku fiti ko ya ji da guni a luluwar marjani ku fiti ko ya ji da ji kaza na ya kaza jina kaku ka kuna za a ga da fiti na jibe nan mini za gweji ne ya ji kuranu fiti na za guwa? za ta yi ba zagu ba bici zagu ne da ciki, ko alulul marjani fitigan da su a zagu ba wu zai ni an yi ba zai ni na ke su zo ba ni zalo da wasu yi kinye ko da kin lokaci ba ya bai limu da ji amfani gancin kai da no ya ko a makanta ya gina ko a sashi makanta ya gini kai ni ta fi yi ku yanne ipata ji kan wa bele ya ngo ce ti da ri konva ji ya ya ya chayin tu de wa ji da na to ya ji da na ga ya reboro himman fitina ko mai ji makanta shi shi alawu ga mannan wai ji kafin da inda ana fa wuyi man wuce wani ji kiyayen kwa a ga waga man wuce da yi kama ko man wuce ta ce ko yin goruwa ko man wuce ji kaza ya ji makanta na ce sai ji kafin man na wuce hankali yawa ga wani makanta biya aljelfaru algeria ya ji makanta na ji wuce kura nan makanta ya ba su shi ta gi makanta wuji wajen yanga cani a ga gi na shiga manye yanzu wuji a kida kirkiya wajen yanga cani a kida man jere wajen lati a zuna eh, da ya gan waya yi zaji ka riga wani wani duji fitina ke kemina ya jina a ta gi makanta na shiga bai man na yi wani ya gama ka ku ne fitina ga annaki mai mako na a fiye wa manci na a fiye wa manjici na a wa manjici na a fiye ya ji to ko za ta hali za ta ga mun kaza na mai na dunduna man kaza ga a fiye za gbagusa gbagusa wa yi to man yare hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un do doce mawa kiwo fitina daga annabi za a san gane laisa min ummati man lam yarham saghirana wanda min aluma yayi wa da naje ya guya zakan jiyayya na. wa ya'rifu li alimina haqqahu mutauke hakiye man yayi na imam ahmad to al-hakim ga gobe daga hadith sai ba zai tubun samito قال Jamiu جامع ya يا albani vol 1 page 211 قلوبي qalu آثار fitan fi 21 da mu mine na bai ce ma'anan nan a ce labe daga lita ce tarihi na lamma kanat fitnat abdurrahman ibn al-ash'af ka kuna di fitina abdurrahman ibn al-ash'af na wa qad dakhala fi hadhihi al-fitna adad min al-qurra eh, no ya fitina ya ibn al-ash'af na ago shiga yore zan wace mini zai je man Qur'an ba wani na sun haji kiyo an ga fitinan nan wa kasirun minan nasi da za shi dan gura sa sai lamma kana tazil fitna in ka naf'un minan nasi zan wace mini zan yi fadakalu alal hasan al a ci da ba al-hasan al-basri hasan al basri hasan al mai man wuce ko wawa imamu min ajillati ali ilmi hasan al-basri madami man gagaru mijo wa faqihun min islam mai ba wa دخلوا دخلوا على الحسن البصري فقالوا ما تقول في هذا الطاغية أدابا حسن البصري أتقى حسن البصري كوا قيتي الطاغية النبو

mufe shejaya mufe godu ya zashi mufe ji zalla ngole a sha zai ji ga ajiyan nana a jaji ni fili ai bunye go ci a ta fe gungun gungun e gungun e boye zaja e gungun e boye go ci la to buji la jaru jare e gungun e boye za e gungun tan za je za jare be na jin tu wo eh apolu ti e gbe za jare tu wa zakaru lahu min fi'l al-hajjaj atifatu ya hasan al-basri dan anni hajjaj anni hajjaj anni hajjaj fa qala al-hasan al-basri hasan al-basri tigam ara alla tuqatilu hasan al-basri me ne ga ga kuma. fa innaha in takun uquba min Allah adaka adaka hajjaj ibn yusuf ne je mulki nan na punishment daga ba so ko ai fit lajaji fa ma antu bi kuma ta labiya fi yafikum punishment ya ce lukiya bogan ya yuko ya wa iyyakum bala kuma ga ibn mace ne ba su goma fasbiru a taya kuma Allah ya kuri jami kafin su kwa ba ko kinan wa wa khairul hakimin fa kharaju min indihi da ne dai kina zuku a sai tiya daga ba su basiro wa ya yakulu la tiga no te wa hadal ila ki ga da tuwa wannan ne àyùlé gbọ́n òtí wà àtìlẹ́ ìgbé wa ṣọ́ra bí ibi òtòlè abẹ́lẹ̀ ń tọ́ àgùnbà gẹ́gẹ́ gbọ́n àwọn ayé gbé wáyé wá wá láti yàdáwò ṣíṣù wo àwọn àṣìṣàbí àdàlẹ́ yìí máa dába mọ́ nǹkan rán ni oúnjẹ yìí káàmà ọmọdé ẹ̀ndú òjìjì agẹ́ ìdẹ́gbìn àwọn kágbọ́ tó gan gan wọ́n dá àṣìgbàgbé ogun jẹ́ tó àkídá ni wọ́n láì àṣìgbàgbé ogun tó yìí káàmà wani aliwule man wuce ko bai a cire buɗe zo ne abin ya buɗe ya tuye mana ya lube yana zuma na zumu a tagon bai cika ga asali ba yi da ke giman shi mutunci bai ga wajen gane ku yan doro na Najeriya gaji nan wuji ya zagaji katu daga nursery primary secondary first degree master phd wallahi ya biyo na katu ji mm. ko hasidin iza da ya sun cewa wanda ya yi karatu mm. amma ya ko fitina ko da ro nga nga da shi baga jahili wucin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh da shi shi data ji madina nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ce ba ku ya madina sai eh, ya ni ya guba ya guta ya guni a digiri zo a mata nufiya a mata kenta a mago biraibiriya kuma jarabawa ji a wata zaɗi jet ladun go yana na ji yo yana na a ga lalle mu ke joro ya je nuke min dirillahi na fi sabi la ku ji tsoron allah mana ke mayan fitan fitinan na gaci majin labe a take la yi ta ke da ja ta ke la a tagwala ta ta mata imam mu sai wani wululu bi raya yi no waga da ata fitan page 23 e ganna da bo lula daga tabakat al-kubra ibn sadi lan ya al-kuna wal asma ibn sa'd al-kuna wal al ya ya dula min tariku dimashqi ya الحافظ ابن ساكر من تيغا ثم إن هؤلاء النفع الذين قالوا للحسن هذه المقالة تعزنك زي جيغا غيرنا نياسن البصرين ولن يستجيبوا لنصه أما شدك بها نسي أن حسن البصري جانانا خرجوا مع ابن العشعف آتيا قاعد أبوكو أغاني في ابن العشعف ابن العشعف وجيكيو وجيبه شو أنا يعني أبو عجاجنا فقتلوا جميعا فاتبعوا كي كابل نيغا وعاو fallan ya tsulu khairan a maji alkhairi na jibina wallan ya ru a to maji amfani aizan min nasai ya lilimi nasiya nan maji jan alugwa alugwa alugwa na wajen jiya ugwa li an na alal ilimi asba laisa lahum maqamun indahum E, boy na maji bai da matsayin dole ba wala sali kalani aya yake bari wa ya shani wai ya zo ne zan go ci shaku nan ga gangan nan zai ji kafin ga alugwa ne kafu na fitina ga yadda yana manya ta ne yana wabin mai guro nan amma jahili mu ya akwai ya tuba gaba shiga ku na fitina wani shiga amana da masiba na wa amana wa amana a ah, a can yan na bin ma Allah ka ba za ka zama fesa tun ga wallahi tallahi a dika ringo ne ka ngwani tsada fesa tun ga muhimmin wani jahili ba ni hankali wuyan shiga ya ga wuce jigiyar wanda na ne amma an ga na bi ciwo jani. Kun ji a can? ezage gagajeji ko wuce gaina lafiki na gaina ajini musulunci na fiyo mini sifan alu ni tashi gaza ne daga halugwa waga ne gaske ga lafuma no le dono ko amma wadde gaskiya amma wa Allah su wa ah! suwa a a tsarin fitan page 24 igan na dabu ya tashi mini na fitine jiriyar na tafadduru sufaha wa a gada شيخ الإسلام ابن تيمية ويقدم من هذه السنة قوى الفتنة إذا وقعت فتنة قاعد فاروة ajaza al'ukala'u fiha an dafi sufaha ba na shiga ki hankali nan ebe lagbagba na a kawo waje zuzu mana ebe ka kuna fitina ji faruwa da zukun wawaje ya sa a shi goro fiye jikiyo Fiye fa fitina wuce logancin akulu abu akuja abu aji mitin ba abu adaju mitin ba wannan aji telefon ya zannan a katar tafi zannan a ka nole ku bata giya taku ne zai shiga ji hankali na gaji gare ya shiga na zugun ya tuye maga atuntun a ke ke gan zai fito ginin Aka ke juru a sha zai gaji hankali na kare fitina wuce gina gawa sai daga ya gwari? na jisnata yadda sai ya bai gani dogara da asarar fitan page 25 ودبو تيتي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إيه سون ده فتنة ناجز يجي ظالم تمين يبون كوي ينا نرك fitina za ci zai ni ga jin waye ga zainin na jin amma fitina na ga da zainin na wa kati zainin na ba wanga ta jama'a ko ebe ne da ne fitina biye zeni ce jimda fitina na tarayi zeni na gina inda yi yuji lashe zai je jigbo na rai inda yi yuji lashe zai shashe kungi na rai ko dan ba bati ji wai la da ni ya na nga nga yo ba ci yare nga ya jiwo bati na je kulo makanta na nga jo nga ka dan ba ci ka tare ba ta ne ji jibe mawa nga mawole ko ma zai na shi jibanin nan wacce a fiti na ji fiti na wuce ta sagwa waya fula kudu waya mila kudu waya shila kudu sanar lele na wasale sanar wa ma'ana waya ku sanar hypertension da bai na hypertension yau ya na ya je ti bogu funyi ba mu ti ba ti bongore sound wuce kawai ne waya waya za mu ya saudi ya explosive kawai yi na tina waje abin ya fasa lannoci haka ta wahai lembe da kufe bakin puyi kara kara yi ufo waje a dai waya hawa da ake zagi na je buje shi cikin wani bayanin nan sashi zai shi ne wo a abin ya ga kofi don shi

zai je kawai waya tun da da ya ruwa ruwa sa ko za a shiga kuwa ya na ci masu suna luyin allazi na kafaru min bani isra'ila ala lisani dawo da wani sabni maryama ko zalika bi ma so wa kanu ya taduna ce talla lana buɗe banu isra'ila shi yin tara alibi alibi dawo da bi alibi isa ebe tuna felo ki a felo kanu la ya tana hauna an karin faru e eh kan doshi ne tun jeje ne zage lona eh daga ku ta ta bace lokacin jeje E kanwa a ga daga ta ci bu don no problem amma ga za mu je zuwa ga yana mushi wale gan ahlu sunna jire yattabi'una al-haqqa wa yarhamuna al-khalq eh la mi tu gaskiya ne a mai jigiya a mai riya guya lita zalibani ba da shishi fitina tsani a cikin fila na ce ga to a tun gwamnati wacce ma da jigon mila tawon mun maka bufa un mai kokwa un ma bai rufa kiwai ne gaza na jin sami lula sofa eh? nga ko gwamnati zugu e gwanna na awa suwe shagutu ta albarka yawa ko ya ne albarka yawa gwamnati go ya kai salar da ce kai gwamnati go waya zawa gane sa gwamnati ya yi loto retirement ebogo igwe egoshiri yimita gaski ya goshi ebogo fitina ya mayan naji bata wata ku fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa wato idan rayo kan mutuwa ce ga gaba bayani na go lashi ko sai wa waje a wa mai daga kiwa ga kaga wajen wani kiwa ga kai gina ile waya kawo ga deni ni mai jewu ko je kishi yake mai jewa wani baba ko ci e ba na ga ta ile waya ka kaga ile waya hostility ga lo rayuwa da frustration da damuwa ngama la san albasu ngama la nasu bin maliki nga ba gwa ngama ya tiya jajo amma ji nga ga ga jajo àṣẹwà àlégó ọgá àdìtò family man ogé ipa ẹ̀gá tí ẹ̀pẹ̀ ń tàṣẹ ọkọ̀ lọ sí ẹ̀pà bẹ̀tọ̀ jẹ̀má ayẹ́wọ̀ yìí mẹ́gá yẹn nà jí tí àyẹ́ kọ́nsíkwẹ́nsí wíwà family ènìyàn pẹ̀lú ẹ̀hún nìkí ya zaɓe da zofi al'awaƙibul mardiya ya sheke ba jeje wal ma'alati sai ya sheke ba jeje shekul islam ibn taimiyya musaye ga sunna shekul islam ibn taimiyya un lami tu fitan da ta yi ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ga kalla mana kharaja ala imami zai sultanin da kyar a deza dabo na gazu ganwa goya gushi na illa e na mata wallada la filihi mina sharri yana zanne da ji tuje je nan ya sheri no jibe nan azam yi mata wallada min alkhairi wajin wacin ya no jibe alheri nan misali misali ya kakai har tu babu ne da tayi yana zai jira ne ki bata ga a gwamnati biya akwai doci na jina fala aqamu dinan wala abkau duniya za na ji wujen addini ga na da goro goro a jira yawa ji ga ya shiga mu goma wa wani yanzu na ku ka zai ba zaya no ga da min hadis ne bi taimiya la ladan ne wa ga da asar fitan 27 ga bu ne zanna ka zai ba zaya jini ulo goro ele la kaunta adi le gboro nu ga gan za wuki ku qur'anu fitina ije no za wuki za wuki ti adi siye ne ije no za wuki balita fi riyadu salihin bulugul marani lulu wal marjani sahih bukhari and the rest ta cibo za wuki fiti makadan ije muturi fitono masallaci wuki idio ko kunya ta za wuki graduate ne ije no hmm ẹ̀kọ́ yá zìkí wá bẹ̀ ẹ̀kọ́ yá sí sọ́wọ́kí ìpé àjòjò kó makanta wiki ìdíò mawuncikọ wiki ìdíò dọ́kítọ̀ wiki ìdíò nọ́ọ̀sì wiki ìdíò injiniya wiki ìdíò wọ́n lè dọ́nà kó o ńgbà yẹnlẹ́jì wà fẹ́ẹ̀tì náà yẹ́ lẹ́mọ̀lẹ́ fitinan na ja na abu fitinan na na abu fitinan na na tuwaji ya zai gora ne hatta su zalmi sun ga agotuwa na su zalmi to sun ga to fahimta ya ji ni na wa ji me yabo na wasu, da ya rayu ganin da duki yi mujallabi ya ta ce daga sirra alamun nubala karkashin tarjima al-hakam ibn hisham ad-dakhil al-umawi al-hakam ibn hisham nan etuyo ki ya andaluso alimamu za a biki laki sa kwaron na cibe ko etiyan etun na da zamani wuyi har tu babu na imamu za a diga zamani ya cuci kasuratil ulama bil andalus fi daulatihi mawuci ko wuci ko ya tegu mawuci ko wuci ko ya doku ki ya andaluso zamani ya cuci ai dawlatul hakan hatta har ta babu na ga inna ne bi kurtuba arba'at alaf mutaqallif mutazai bi zayl ulama ade ba shi dabo yayi sai fo gojiyan manji almost 4000 shi ne ga kurtuba na kawai an kan nan kan bí ó tún fà na mọ́ yẹ pọ́nà fàájẹ́rí kọ́ ìlàdígá ajẹ́ mọ́wùn tí a na otu gici ma to da kayi ne fayana ko so da yo to ma da kayi ne fayana ina ta police yo to ma da kayi ne fayana jamhur da ne ke da zuwa to ma ke dike a tuni na so ke fayana no ga le dan gote da ka mun ko gwamnati sai no ka hali ba ne wuce da ba eh wajen bu wata zamani alhaka mun sha mu ne a da man wuce ko wuce ko ya ci kuntu ba ji 4000 wa ga alkhairi halin shi na ko يعني كثر آل العلم وطلبة zai والمتدين بزي آل العلم قال فلما أراد الله فناءه كاكونا تيتي واتباغان zanne shi ba ta toyi limiya unga jikiyo unga ana kiya wani azalai minta ya kan hakan lilhurmati e ga sai mu a sai ne ga eto annawa ce kalle su ko ba wani tora mu wa ta maru ya kana uhu a ci dami sun na waya sun majayya shuli kitaligi a ci da shiri ji gaya gu wajarat bin fitna azima ala islami ya e guwa ji jiye na fitina wuce, ko kuma ci ji musulunci wa alibi musulunci fala haula wala wata illa billa sun masana da kusa limamu za a ci kisa wuce kwarai karshe kisa wuce gan imam wa fi nihayatiha anna kathira min haula'i kutilu da kun nan za ne ji ne ji man wuci ko wuci ko ba 4000 da ne to ji makanta shi ne to ku don awu wa minhum man farra a madina da wani mina wani hadisi na. wa minhum man sujina a madina da wani mina wani hawa kadana duna ayyuki mu dinan da misli hadhihi fitan a ji amfani dole na na da ya addini da fitina irin nan allati allati tushilu wa tu'ajjiju na fitina wacce aka ce kekkena wasa'idu kama yi kalu mani ta an zaɓi zai rigi zane ya zai mawaci na ngai zane na gaji zane wace wace wani ne na nga ta kiya wani nga ta santu da wazi ya wani siyar yana limamu za a yi bai ganna don ya tarji mai haka mubmi shamu wa da asar fitan page 28 lo 29 a sheik abdulrazak ibn abdulmusin zau lagan na lasiyar ya limamu za a biyo volume 8 page 253 lo 260 yau ne donare wale daga babon wani a zanwaci yiwu amma zanwaci yiwu kanan zanwaci ma bici wani ne zanwaci yiwu kanan gawo daga tunu ya gwata da yanzu ce alamun ya yaga na biti na zugu ba no biti na kawo ga yaga wani ne zanuwa ce ya gwaga umarci mita zane wa za ku wani yan a ciki yan gawa ta zanen wa biti na ɗaya ake biti ba nuke biti a maje ga shi na umarje yi ni shi ne umarje to a shawa zane sayi dunu ga wàtí máa lè ko wa wàá wa kàtún ko wa gbalí dájọ́ ko àwọ̀ ya làbárì lúgbà ẹnu lúfẹ́ dẹ̀rẹ̀ fi ọtí méje náà tó àti shekul islam ibn taymiya in fi ga minhaji sunna ga wa haka za a mata sadiki na najimu alama dakhalu fihi min alqitali ta ta zai shi zuri nan zai ji gada fitina a ci gukuna ga wuce ya ci rabon ɗaya fitina wuce na gada ci gukuna ebogo language ga yiwa gan hayyalar kitan hayyalar jihad be careful su ta yani ugam zai tiya da ibn ash'asi nan fa qala gan la lam ahada minhum qutila illa wa qad rugiba lahu an masra'ihi zan dongo na da min ya gwaci ugu fitina wuce wace hatsu tuna wa mafi ga mutu ga wuce ba wala na ja minhum ahadun illa hamidallah allazi najahu allazi sallamahu zan doro mugan gwa daga fitina daga ajewa sai wa fe je ba su ah o je bo do gona hutu daga hutu ba na re wale do na re khalifa ibn khayyat ngal be tari yubo 376 mai asar fitan cigam ba no na da ko tiltaki ya asar fitan ga bai ganda da mini labarin ni goyo ya ganda wannan ki sai zabid ibn al-harith al-yami wa huwa umadan min rijal al-kutub as-sittah wọ́wà ní ulama islami umadami ni mọ́ wọ́n ti kọ́ musulmi yọ wọ́wà ní mọ́ da kala fi fitnati ibn al-ashas umadami zai yi gada fitina ibn al-ashas wọ́n walakin na salima min alkatila ma wọ́n gagwa wutuwa awuwa ma ji ba da ti bi so ku gagwa kala muhammad ibn talha muhammad ibn talha ti ga ra'ani zubaidu ra'ani zubaidu allah ibn abdul karimi ga zubaidu na gangwa daga fitina wuce wuce a cikin wani wunye-wunye da al'ala yana zikari karimi wannan ne na da akwa ma fe mutum faƙala in da ce ganga lau shahita jama'a mama da hikita wallahi wa gani na kakuna fe wuzaje kifo shi ga hanyar kife tsaya na wa matsawa ne. والجماجم التي يشير إليها جماجم المسلمين ورسولهم تكيف وجه المسلمين وجه شارع ذنبيتي رأيي تتنا يا عشر ونعفيه ونرئ ورؤوسهم تتساقط بأيدي المسلمين أنفسهم استعجي يا بيقوى المسلمين دو إتعجي أبو فتنة نجي فاروانا يقتل بعضهم بعضا ثم قال زبيل زبيل قال لو وجدت أن يدي أو قال يميني قطعت من العضد ولم أكن شهدت ذلك لو في بابو دا أغغى يقوى كل بابو نكافر جوانا أغغى فتنة ونمجي وانا بوانو yadda a gan wuce goto a gwan kotun daga ya tso in mafi gana a gan wuce ne ya wuce nan ma ga gwagwa wani rigireti shi na rai tariku ibn khalifa page 76 ya na dabu a sarar fitan ya al'abbado 31 ka ngo ne zabibi na ne ngo ne fitinan na tuwaji hannu ko sun a fitnatun ba da zalika fitnar roce bitar fitar yana dada da ya tun da ci guri wanda yi yanin musharakati fiha a ti gudu da ga yi manya ya ta zumubo lakin naura al'asara wal awaki awakiba amma wunne wunne je ke bayanai na je fata amma fata amma jawabu tarif wa jawabin mujarrid wa tutla yaji janu be yana na gudu da ne gaza ne je kire to jile wuce wuce lambari yana muna ga wa ga wa ga mu experience ko kin mu da sashi waya jona annal man anna mansur ibn mu'tamar kan ya tali fi la zabi a dai da dabu ne ga mansur ibn mu'tamar nan mu da ji sai ce kallo bayan zabiru mu ta sai ga gaiti Fasakar an na alal baiti yi kudalu wace ga wani kim ne wa alal baiti da ya ga ni a nan mawan mutunci wani ya elaji mutunca wani ya elazuwa wani ya ridu min hanyar kuro jama'a zai di muna alisi fitnatin okura wace ga wagar zabi du in ga jihun duk da gani ba zai a lami mutu zai di muna ali a dagun wasu na kiyata wa bena fakala zabi du zabi du rahim allah ga ma'ana bi kharijin illa ma nabiyin wato wuciya ga wani mutu zai ci bayan yayi bi da idakun da sai ji anabi anabi a ci jawo ga wuce wa ma'ana duwa jiyun wani anabi ya ya buga wani tuwa ya ino wata kuma experience land da yawo hmm. a sa'idu majalabar rai. zane ya zai mawacin wadda ya ɗaya da fitina na rai a sa'idu manita mawuyi za da gairi zane sa'idu don wani wani sa'idu ya waye suna kawai mai gane ya zai mawacin wadda na masifa mai jaji wa ma'adar ruwa wani sun sai da su ya wala mini wayo wajen amma masifa ji wale wace wuce sai da su ya wace wani mini wana wannan hankali wannan waya jo nazari yakubu bin sufiyan ngala gane da tarihi volume 3 page 107 wadda asalin fitan in jango min yi mashi ba na fitina ya lade na ya gutuci man dakala fil fitna in hata qadruhu dan dondo don ga ga da fitina wani matsayi wai na shi kuma daga la ji ganewa bani e za shi gashi ko gashi shi wace lego ogboka waje jama'a wani ne ka gwamnati ya kawo gayyaye ga high ranking post in wace wata bara ka wace ne ga division big division wace ya wai control ya ga conspiracy je ya ga government ji ku wọ́n yóò jákèrè ọ̀tọ́ méjì general ní kó àmá government gá dictate òṣàwọ̀ fún tó bá tún insha Allah yi limi ni wele ga wajo o jane ge wa gun ebe a ajo wula kan chito ja ni ta sa ko ga oh wa ka to makanta me le wa ja ya mi wula kan chin tin no wa da shi kai zan go chocho uje to ili ni be dore amma e go fitin nan go chinu gandano te za ya bai hmm. kuja hajjan mm. fitina ya mai nore in ga ewo wai ne ga wace ne ga makami ni nije wayo ka kuno ga gaza fitina wani wale ga dukiya wani ga lalacewa da shi tun da bugo fitina ya ba zaman lafiya bai su kwai bai dufe lafiya ba wajen sallo da ta da rashin sallah ba wani O ma shi ga wai ba kuma mm. ga shi shi fe ba mu. gashi sai ga zando na wa zando na la zando na je juye Mun Wuje awa jari jin na mun hmm, sai da yaji na aji hajji ya ban ya na gwa ji ga ma da amma zan da ma ali sai na kunda sai na mulu sai na kunda hamba mana ebogo shishi gashi be ba gashi gashi be ba fitina mare ko ga zan doro da wani za mu tunji aki da sun nutu mu kila ma wuji wai musulmi dina awon zan ga jama'a zan ga jaga kashi ebe ne ma ke won zan ga jino shi la ke lawu gan enu dina waje la kirkiya hajaji bin yusuf eh jojo abu mansur al-allaji dana awawu a gida Allah shi waje a gida hangi gailadul kadari a gida shi ji wangi sabi'iya shi ne sai na yi gawa a jinanin a gida shi ji wangi ha na kiyaye abla ibn auni ga kane muslim ibn yasar inda nas yarfa'u min al-hasan ay al-basri ga muslim ibn yasar gishi yi matsayi wuje matsayin ci kawai ba su hanjo na asali basuri fallan ma waka atil fitnatu hafa muslimu fiya wa abu ta an halhassan yau ya zana ko kaku ne fitinan da kina zuwa muslimu ne tsari ya gada fitinan wucin mai man wuci ko amma asali basuri gada wa aita a karawa ta zana fitina asali basuri haɗiya da fitinan fa amma muslim amma muslimu ne tsari fa inna wuta zuwa inda nasi amma ka kuna da fitin wanda zogan da su za an yi fiye respect ya muslim ibn ya sa biya za na bi respect gune hasan al-basri majiyan da jibar amma hasan fa inna urtafa ibn abi shayba ngalu be musannaf ya bubu ibn sa'd kuma tabakato ibn asakir kuma tarihi bu magalu asar al-fitan fa 33 ibn e nanabu fitin ibn al-ashar gabu hasan gabu muslim ibn ya sa ga dole ba nan madan jayen na dana. muslim ibn yasari man wuci ko so to wule bi kwa umale pa umala tukwa kare zo ngalama egwu to nu gida ne no ne daga ika ga ne je majide dia har man kaza da ta ci wuci wa so no to ga invitation na zan ci a ce dia ci ga na ni nga malawa jibiyo tiya ni fitine da guyo

ko alaka no ta je ko family ko la no ti yo da ka zo to mai wani so so na ba ni ta wanda kan nawe da ka zo to mai go gaskiya o magari to e ko go sai bila yi su ne so yi مسلم ابن يسار الذي قال عنه عبد الله بن عون هذا الكلام هو ممن دخل في فتنة ابن الأشعر ko gadan ganin zai gada fitne ibn al-ashaf ta shiga agun ajadi nan lakin nauyin ta atkama ya ya hamid lawa ya kulu fi hamdi lillahi tabaraka wa ta'ala ya ba qilaba muslim ya ta cikin unga ya wa bu qilaba inni ahmidullahi ilayka ani lam armi fiha bi sahm mi je wato ko kana a tiya da yadu la sha sai tiga ku tinan kai pa ni un ci ani wale wale ga najin justification ya wuyani wallam as'am fiya bi rumihim umaki zakata hancha wallam adrib fiya bi sayfin kai ko da zainin dowa jiya ga ganin wato kane inda wa abu kilaba abu kilaba madai bubu abu kilaba cikin sauce gungan ya ba abdullah abu kilaba shiga ya wa abu abdullah muslim ibn yasari fa kaifa bi man ra'aka kifan fi safi ki wa ga yake zai yi wai ki safu ya zai je wa ku na bono nga a ne wai ga man wuci koyo za wuci jada ku bi tiyan bo e gogo wuyen wannan so ke ti mashi ba mu an alimun marufin bainin nasi man wuci ko ya matsi wani tace ya zanyo wa makana duka marufa matsayi wa ilimi mai da jite fa kaifa bi man ra'aka baina sufaini fa qala hadha muslim ibn yasari wallahi ma waqafa hadha al-makif illa huwa ala al-haqqi dano ta go eh mu dole sai dan ne kaga muslim ibn yasari ma mu je maki wani mane na zanile ne gaskiya wannan muslim ibn yasari wa ajeje ne musu so na kawai ga alatu lalu shi take na kishi da jiyo kida ku ka ku je daga ciye je ga fa hukumu ga baina sofaini wa uduru kabina sika ngo ba wuce wato na wajina bi attend bi attend to to jibe ta chon ina wa hukumu ga baina sofaini wa uduru kabina sika wa kiyamu kama ha ulai je ebo na wajibe je mawo china wa wujudu wujudu ka nasuhu hadha imma yazidu fitna ngo ba wuce wato na wajina ga ke la fitna ga fa fabaka muslim ibn yasari muslim ibn yasari ciki lamma na ba wa al'adar amurka kula abu kilaba sun fiye ce lamarin nonon faƙala abu kilaba abu kilaba cikin fabaka wa baka hatta ta manaitu an yi lamakon kultu na hushe'a ga musulmi na sa cicigi cicigi cicigi a ga wajen atuba wani fai kasa da wani mutum a ga gari nan nole na damu tuga wani jidana nan gwayen rufe da rasu ya zare ibn sadi kullu da saba kato khalifa tariki ya bubu ibn sadi asakir tariki ya bubu shi amma ya ta alfita ni go page 34 na 34 ya gutu an ci fitina ga ji faruwa istibahul umuri wa qilatul haqq bil batili lamma riga gifiro shi gaskiya daga mane shiga shiga shiga shiga ba abu musa lashari ga innal fitna iza akbalat shabbahat fitna ga biye na dike lamari ga ji fido shi wani za a ta bayyana fitna wajen maga zo ka lamari a da dike a beki kile eh la loro ga ti ata fe logun ta ku bonu ga na dike nga sho e tun egbe ina ka se so ko. asan zanne tuka shi asan zanne tuwa batan eh? na yi na yafe dazu lóòlé ko àmá kàkùnlẹ̀ fìtí náà ó ti gáàsù lọ fún òdí àbílé kí o lẹ́gbọ̀lẹ́ ní pátá ń gáájí bayyanawa lẹ́gbọ́gbọ́ tí a bẹ̀ fìtí lérè tàríkìyàn inú ìjẹ̀rí rògbó asàrùn fitan pẹ̀lú 35 mọ̀tọ́lì fíbnà abdullahi ga innal fitna la a hatta taji'a a tahdin nan. ga kaku ne fitine bi na fitine bi da gudu za yi ba ne walakin li tuqari al mu'mina ala dinihi amma fitina bi ya bula mu'minu ka dinin ji ibn sa'd tabaqatu abu nu'aym al hili wa asal al ta fi tatifayn A sallallahu alaihi wasallam ga man sami sami'a Jali dajjali a anhu ranar gawa gadda ja lati ala wajen ɗaya ɗuya ayyab ta'i da anhu wa la tarib min makanihi fa wallahi inna rajula la yatihi wa huwa yasibu annahu mu'minun fa yasbu mimma yanba'isu bihi yanba'isu bihi min ash-shubuhati a ne diga zane da gadda jale da jalati yanan da wucin ɗuya da na wucin umar sabu ebo ne ya zabe bau ya zada ba da jan nga ga ko ni ga dano waje abin ne za na tani lafi da jan ebo shubu hatu na da jan la sanu a sha da ne ga ga ga tiya qitalul e fitna ku ce ku al hawa ko bid'a azana ga fe da waka tuma ka ta ga shubu hatu ce ku do ci ga mi tuwa la kan kanu waje wala tarkanu ila alladhina zalamu masa nar imam ahmad to abu da to al-hakimu daga hadisin imran ibn husayn radiyallahu an al-albani magan hadisi na ta zo sai jami'u sajiro rakam hadisin 6301 ubada sai muslimu za a nufi za a sami ga man katila ta tara yakin aliyya zandon na gada gutu karkashiyar tuta yake wani kabilanci wani kabila ni penci yiye lobe yo kabila ya kenci yiye lobe yo yito ya gefu kaza liga dono yito da je la ntima kaza kawai ni ga dono wuci ga la ogun ko ya go dogbo ni ya yatim wace jiki ya wace ji fuci je go nan ya duu ila asabiya ya wai da ga da ajiyan nan aw yansuru asabiya ko wai to asabiyan ci zuman fa ku kila ga zan nan fakat la tu jahiliya fakat lu jahiliya fakat na tu jahiliya aw wuta jahiliya wa tula daya sai eh, gogon wani zango a da sai ya shiga da ajiya da alalima ke da na ke jin ka ga su ma'azuri na gani ma'ajuri na ne a don jila da da ta mamun minna fi fiki kitalil fitna wa le momo ji tele ke na marin na litafin no litafin no fitan ta ci sabon boko ibnu sirine ne gan وقيل لسعد بن أبي وقاص إذا يقى سعد بن أبي وقاص أقع تقاتل wa bidayi bi gukuwa bidayi bi ji jihadi bi litiya gafi da hidda ya shi tashi wani mare ya su duna fil fitna lati kanit wa huwa alqital na zai tsakanin muawiya da ali ibn abi talib na wa kana sa'd ibn mani zala zalika wa da anhu sa'd ma ta da miza da tiya da fitne din ne fa qalu la tuqa ala tuqatilu sa'd wa dida yi ku kwa fa innaka min ali shura wa da min ya ali shura jo wa an ta hakku bi hadha al-amr min Ka kawai sai ya shi zongu goyi wa ga ugu goyin waye bano da min ali shura da zai na su mai ya daji lingo le utara no ci ga daji kiyo a daji shura wa madamini abo

ebi ko wanci ma dai gintara wa shafata ni ebi ko wanci ma dai musu dore guba ya riful mu'mini min al-kafir ne ebi ko wanci daga mu'mini da eh? eh? na kai kafir da na kai ne go ga mu'mini ma kina ta su ko fa alkiyan ne eh saja ne biyo dole ma magana eh sadu ce gunga sadu na biyo kaci ga fakadi jihadu tun winana wuji jihadu ana riful jihadu mu ne jihadu na wuji fitina ya abdurrazzaq lubi al-musannaf ya bubu rakami 20736 ibn sa'd tabaqatu volume 3 page 143 abu nu'ayni ma'rifatu sahaba volume 1 page 135 ibn mai asal fitan ganan page 38 ashe wale gan a yi zanuwa da suna jihadi na mai juno ne fitina na wanda tira ban yayi fa alkiyami na ta bugo jikiyo ji karayire zanuwa ci hannu ka ka ma ga goto ne wadda mini zai ji ya ji kokari ba tuka ka tuji ya mai ji kaza nan ya ga to ko ya ga daga nuna ga mace da ya ga wasu kimbo mu a wani ji ga mora a tafe ji yau da tafe to biye fiti da daga yana la ilaha illallah 440 dan mace Allah labu ji ga da kuma da kyauci mutilo shi zuci ne kwa billahi da ce ba ne kwa ga sai ko ne mu shi kenan wani da wani ke ko birnin sokoto no ne ko da da ce ma la wannan e ko Lagos wani kuma fa no fa hibiya ya baya fitina ne wallahi na jiga tare wanda tan kuruna ma aqulu lakum wa fuhudu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wai baya kafa wa gashi shi wà jí àwọn ẹ̀kọ́ mú kí ọ̀ṣọ́ ẹ̀tàwó wọ́n jẹ́ tọ̀rọ̀ ìsáàlẹ̀ yóò ilé fìtínà tí dàjá àti àwọn ẹ̀nà wuyàwó bọ́wọ́ àṣágún wọ́n ẹgbìdẹ́gbìdẹ́nà daga kafin na waje yawon nan ya fẹ́ ba tó yẹ inú da ajé wọn wà lúlù asibiti bàkó ẹ̀tẹ́ mi bìkí àrùn wá tún àwọn náà náà yìí ṣe káfà wọ́n iná náà lè mú àṣìbí ní àmúlẹ̀ mú wọ́n náà àbọ̀rọ̀bá àjẹ́ ní àyà náà nígbà tí wọ́n á lè ṣe wọn nígbà àmì jìjì kájọ́ ńgbà mọ́ramọ́ra lọ àwọn náà mọ́ramọ́ra ṣe àwọn ọ̀gá ájì àwọn àlejò kásà máa lè wúyẹ lè ṣe àwọn tó àtẹ̀mìta àwọn náà wọ́n á tó lù kò fọ́tẹ̀ ọ̀gọ́lù àlejò àwọn náà ya àwọn káàkiri àlejò ta afiya ka tawa har yi kiyo da bai da hasu bi dobe da amon mun ga tare wadda ga yin ga ga wa din wadda wadda na ya ba da na e yabe da asibiti wa ya amari efeju wa sunnaji wa shuwayu wa shi kazayu wa shi kazayu wa an yi anyika wa asibiti wa tabi ji bori. ta ta ribe da feshi to pampa ti ra fondoro hare ji na beda da beda primary beda secondary ko hare ji na jan kana da degree ji mu ti fe duka tun boko ji ya unji a fe fe fe fe da dike tiya ba wa ta zan ko da hannu ce fiye da kina fi da wujin nan ko za ki zo a ko papa ta kafiri wai le ga sara je waya ka unja haka a asara je waya kan no to shi ne wannan to ni din da ne kawai ni nan kai biyu to suka yi fuja fuja ne ga da wai le ga masiba yin nan kuje ne daga masana wallahi tallahi in eh, yolin gwayi ɗaya na sai yin nauri ọ̀gá ìgbé fámìlì tí àyè fẹ́ tí é fámìlì wà lẹ́ka ní a bí àgbẹ̀dán náà tí é pẹ́ ẹ̀hún tìrẹ̀ alẹ́kí ààrẹ tí ó ṣáà yí láfíà nọmbà 7 nínú ẹni fìtínà ìdìbẹ̀ náà àtàgírí bí náà ṣe àti wọ́ṣẹ̀bà fìtínà àti òfin fún gbàrúfù shari'a, ya dá sóhùn ya laifi kwa kwa caya ya laron ba dan do ci ke ruwa hu ke shan ne ne ba rufu ne tuje ji ya ba da ga mutum ya kawo ji mun ko da ba yi bo ne more ne ne a ta daga adarin guna adarin guna daga famashin guna famashin fagu kashi ba daga alada shi titi da daga shi titi ba daga awu na shi ko na awu na shi a nabi za a salim ga albarkatu ma a kabiriku albarka waja famba da zanu sai yi ibn ibn to al-imam tabarani ko to alhakin a galubiyo al ba ga sai ya to za a zahabi al'albani ma ga hadis na tsoyo galo sun sadu da hadis sahiya ya kami hadis 1778 ce ce za ta ne gada alkur'anu ga iza ja abu amuru min al'amini أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه لما رجع بيها كل زمن لا فيها koyar da su a gula da ban nusa nusa ya manya shi a caji ba fiye buna gaje ilimi a shallon mari ga dabe kuje ne ba rubu ya zane gaje waya ya zannin zane hmm. kata kada fi zannin zane kata fi fi zannin zane ga zane ga kaza ya ke lalamari lanyi ya ga fayi ba nusa nusa ne fi shi wani da zai yi ga ilimi na a konzolta kiwon zufi na na na buwo. Mai rojiya na kun gaji yau ina yi wa rẹ̀ àmà ń gọ́gbẹ̀ ọmọ ìgbà rúgbì ọdúnkún wọ́n àdá bá yíwó alẹ́kí àyẹ̀wò zamani zamani tabi na jina mutarrif ibn abdullah ibn shukhair wufela kisabe lamma وفي زمن التابعين زمن التابعون جينا يروي لنا مطارف ابن عبد الله بن الشخير قصة له مطارف ابن عبد الله فلا كيف لي لما كان صغيرا كان كان وانت ويزكني ويقول كنا ناتي زيد ابن ابن سوحان عشان بعد ان زيد ابن سوحان فكان يقول وجعل فيه يا عباد الله يا وجد يا akrimu wa ajmilu fa inna ma wasilata ila Allah bi khismatayn ngai na laza je to ita to yaki nan ina laza je aljanna nan ina laza je tambaye to nan al khawfu wa tama da su da yafu bai kana izan ya izu wa yuzakir ya zuyo ne jiwazi nan mutafi ce fada ya tuba fe jiwazi fondondo wa yukhawifuhum billah mutafi ga a sunan zoko wa yuraghibuhum fil ibadati wa ta'a umma sai ya kwadare ki ejiba ejibu ta so ci ila mi ya ci fa kun janyo gam fa sai to za ta yomi mutarif ibn abdullah shi ga da abu fondo ci wa kad katabu kitaban amma takada an ci kaci ci فنسقوا كلاما من هذا النحو اعتقاد ان شباب قال ان الله ربنا اتيك الله غاي تشييو ومحمد نبينا ان محمد صلى الله عليه وسلم يعني يي والقران امامنا القران ما يدشيي ومن كان معنا كنا وكنا فانا ما قاعد نبينا يا دوي ما دوي ما دوي دوشي ومن خالفنا كنا وكنا لان دول ما قال لي بنا ما دك دبي ما دك دبي katabu kitaban bi hadha al-ma'na bi hadhihi al-ma'ani akata kada kashi bi mana irin ne wa bi hadhihi al-madan bi content irin ne allati fi zahiriha annaha amrun la ishkala fiha inda kathir min an-nasi lamarin na bani za a gwani daga irin ne eh a'a amma sha kondo ngole kondo rajin da cewa fare kala mutarrif tigan faja'ala ya'rudu al-kitaba alaihim rajulan rajulan zaidu ibn suhari na zugun wacce fela kiyo wacce fela litasi wacce fela takada na ya gashi nini nini nini ni kullum ma aradu ala rajul ka kuna ga takada wuce ya zanen ya kulu ni lawaja gunnar akrarta ya fulan waya daji bai ba takada nonen ya kulu na'am akrartu me daji qala wa hasantahu ilayya hadi da ka kuna la takada wuce ba wune fa qalu a ci gunga akrarta ya gula ya waya zaka ni nan ba waya daji bai na baban ne na yani bi hadil umuri bai lamarin da shi ga kotu la makarantu nje da kala zaidu zaidu ibn zaidu bin suhan ga la ta'jalu ala alal gulani ga e ji dukkan jinna ne la takada da ba e ga biye birgenu ga na jamu zaidu ga a cikin kala wato mata kula na waje da ya ci waje a قال ما ان الله قد اخذ علي عهدا في كتابه كجاء القول لا بين ولي عند اللي تعرفه غون غادي يجي وجبوت ياتي وملامي تو على محمد فلو ودي سعادا هو الآب الذي أخذه الله عليه في كتابه وكذا جاء القول بغنو تكاري قال دو هذا عوجي هذا لم غادي توان بند لتو واجي يوسف وين انا قالوا نفر جاء القوم انا اخرين تو زي تو زي يا يا داتي نزوا تي كيو افا وذروني داوشين wa raminu aqarra minhu ma hadu zandu kira da bi nijar wa kanu zuha salasa san zane ga ado kaga a kira gmo wani a da jin wani ga ke yi ni mun go ti ba na fe jikin na fi fi da nono hiliyatul wanda tariku ya mai wa galo page 43 to 44 na da ngo jiga ne man ka shi waje mai lemu mala abakar wasu nawa ko kanje mala umar min ne na mashi bai mano ya guto ta ci izu'afu ukuwatul imaniya warrabitatu diniya yajibu imani ga to bugu fitina gaji zanwaci na waje sallama na guji sallama wa waya fitina ga tabo zane sabe jimina oge sun wa jaga fitina ga dabo zane zan ga goga kan da leun ga ga ga ji sallama na wa ji ga wa da ga to yace wa cimla fitina ga dabo e ba be mi e ga yi e soja ne kafiri e ba mu e mai ga to kaga waje ya ku ko ngare ẹgbọ́n mọ̀gán ìmú púpọ̀ púpọ̀ ààrẹ ọ dáwọ́ ìrìn àjọ́dún jì ní àwọn gáàdì kí ọ lánàá bàdéjì ẹjú sálàkẹ́ bá àfẹ́ẹ̀kì orí sẹ́lẹ̀mà àfẹ́ẹ̀kú mọ́sánlájọ́ tó jú máa tó ìhì tó sálàkú tó mọ́sánlájọ́ ọdún gbájí ọ ẹgbẹ́ ní náà ní àgbàdà ní sálàkà tó hukuwa filimaniya wa bai da matsayin na cewa wani mai wajen ya zaka zuwa wanda ga zaka zaka ga wani alayawa ba ta ke mu fitanu hadith ya huzaifa tabni limani radiyallahu anhu gam كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير نصابش يا نبي أجا تيج يا نبي يتي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ومن يجب تيج يا نبي يتي الشر يبني وفتنه يجب shari ya da umar fakultu wunce ya rasulallahi ya wata kyace ci inna kunna fi jahiliyyati wa shar a ya fi a da jahiliyya da shari fa ja'ala Allah bi hadha alkhairi ce ci la alkhairi da biya addini ya musulunci nan fa hal ba da hadha alkhairi bi shar ba ya alkhairi nan ba shari da zunubu qala na'am ga eh fakultu ga ya rasulallahi ya wata kyace ci wa hal ba da hadha shari min khair na bayan shirin wuce bi alkhairi ke bi dawo bi qala na'am ali bi e wa fi dakhl wa ja'a fi ba'd riwayat annahu qala bakiyatu fi riwayat jama'a ala aqza'i wa hudna ala dukhl idha ja'a damu a sai dikiyo yadda yayin ma na wannan wannan wannan wannan ngaji kiyo nga kwanta cikin musulmi da mace ne ta mawa fitina imam al-bukhari to muslim to imam ahmad to abu dauda to ibn hibban a galo do galo sirra to sayyid al-albani raka na hadith 2739 asar al-fitan 45 lo 46 sai innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu bayna akhwaykum mu'mini shi yadda yadda shi ga jiga sakani yake boye bo wata kula mai sunan yace la'allakum turhamun ebo yake da sunan ebo yake rama yace annabi sallallahu alaihi wasallam ga kunu ibadallahi ikhwana ya ce wujije soci mai ya gido shi nan al-muslimu akul muslimi musulmi ya je musulmi la ya zuluhu wa la ya wa la ya wa la musulmi wa suzuya wa juzalunta wa buya attaqwa ha huna bi hasbi imri'in min ash-shada yahki akahu muslim wa ku ya muslimi na wa fe ne wa ku sheri ya muslimi na fe ba ya yu muslimi yana muslim ga gudu daga hadisin ya abi urara asarul fitan page 46 ngabu e gannado ngoli fitina ga dabe ina ya be shi mai mako na a waza bo so ya wani ko a ne zabo mutu ya ce wani a sai bai waza wai kuma kungiyan ciwo fiti na gada bai mai a waza ebo to ya ce wani a ma ne zabo e ebo to ya ce wani a wowa ebo na waje ya 100% nan a ma na ebo na wani e man doce ba ebo na gada bai to ya ɗaya ya miki da shi fiti na gada ezaji abejiji ate ewa gbeji ọnwa ajibo sokwo bụ egwe nnochi nwa abeghị nka ama agụ kwụ ga egwe sokwo ga dọnụ ala anyị n'otu egbe nnochi debe ụlọ ebogo yi su na eto echi wala yi su ya na mana zabura fe da wuza ji ta daga kiwo fitina an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala in abdullahi ibn umar gan fil fitnati la tarawna al qatla shay'a na fitina gada bi wa bi lazawu yandowa fitina ga kile iga sai de jime du na yi gula da ya bi da maga jingo ingole zalle doso ne gade de mu yanda dana e ba kiwo fitina ji zanna ni bàkànlẹ́ yìí ìyà àjẹ́ fún ààbùn wọn àti jẹ́ wọn àti dàmúwà ìzáàlàjì ìyà àjẹ́ fún mọ̀dá ní bọ̀rọ̀ ti fẹ́ sún á ní ní ní ní ní ní ìsàdìlẹ̀ ìjọ lọ́kùnrin kí lọ wọn ẹjẹ́ mùsùlùmí àṣẹ rẹ̀ ezuya fitina gata biye ezeye laza wuye ndurwa eza wume laza lwenu eza wume la yefi lanu jiga je do fo alkiyani eza wume la che jiga ji fushi beza eza wume la che jiga la ne bugeza eza wume la we la da dana eza we la e fo alkiyani je pata pe chole la na wu ne ga wa so a lo che ti giza kila o wo kiwa ga wato zai wuce ma kamanin kiwa ga ya zanen manyan musulmi wonin kiwa ga ya zanen zanen imamun min a imatul musulmi da na guda wonin kiwa ga wato ya zanen wato zai yi fiye wunan musulmi hu fiye wuwa kawai nonin masiba yi nori alif za a tsallan gagagan zanen gawu kafiri amana na dashi musulmi jona a dai daga zane bin wani wa wa kan aljanna ki wa ga zai musulmi na cin bele manno e gogo be careful e gogo fitina ga wa de laza wuye dowa imagine e gida kan gishi wani polis no ga ta aya ne ya duwa wuni e gida kan gishi na la e gina la ka primary gina la to ce ga na amma fitina ga dabe wa le za wuye yin doruwa ne gama la'anin za a sallamu won against fitan ya khawariji yaktuluna alal islami wa yad'una alal awsani a sai la musulmi je wu a maga kuti a maga ga yajibu ta kuti na jigiya ala lugwa hmm. imam muhammad la ga Abdullahi ibn umar nabi bani ibn umar ga fil fitna la tarun al qatl shay'a wa da asar al fitan page 47 na bai ganna da ala tariku dimashki ibn ibn asakir bi fi al imam zahabi alla bi anna rajulan kataba ila ibn umar radiyallahu anhuma dan wa cikalo ba Abdullahi ibn umar a nuktub ilayya bil ilimi ga wata ga abu umar kai kai ne a ni fakata ba ilayhi abu umar ci ka taka da yara wata ga innal ilma kasirun ilimi doku yabna akhi amma ya waye gini walakin in istata an talqa Allah khafifa adh-dhahr min jima'il muslimina wagada unga yajiyawe na wayada gube tsoci waje muslimin doro jaya rayuwar yawon kala a ci a gangu a ci a ga kalayen musulunci an ɗoya nan hamsul basni min amwalihim ba kowa mali wajen haramu ya dukiya musulmin doro ko dukiya kuyi ko riba ko nayi na ko robbery ko na juna nan kafin lisani ana rabihim wa ma da su da sai ki fara kiyani wajen musulmin don da mutunci da gintalan yan wogan wani ko wajen to ko ko wajen alamin manci ko lawan yi kafiri ko wasu ga manauta nan laziman li jama'atihim wa magaji luzum bi jama'a muslimin jina un ga yaji hawa fafalo ga jojin nan ilimi na bago mu koya wala kuma haji nan na kai nan wo jo ga ga salafu yi e da faja ne mu ga ga mun gode e ga keken ma wa maji albarka shu tarihu dimashki nan da siyar ya limamu zahabi siyar ya limamu zahabi na ya asar fitan ga volume 3 page 222 ko tare ku dimashi wa volume 31 page 170 da volume 52 page 256 ngo ne reference na ya asar fitan na ta me labe da nan ko ya ci ni ne na fitina ya mana iftilalu da amini aminta adamuwa kala tare sai na tuna allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf miri ni mana sokoji yayi na at'amahum min ju'in sai ki yayi yangi ci daga mada guyebo wa amanahum min khawfin sai ki make ya miki tun daga kibo daga da so a shawo shi lafiya ni mu yana sokoji ya wani ka kuno shi lafiya nan gociya da sana'o no shi lafiya nan goda goda shi yangi ci wajin su kobo lọ ṣiṣẹ́ láti àná wọn tó dẹ̀gbẹ̀ inú rẹ̀ ọ̀gán ṣíngí ni wà yìí nínú ńláwà ní dẹ̀gbẹ̀ fi ẹ̀dà ìdẹ́fẹ́ ewu ṣíngí wú tó fi wó títí mm. náà dẹ̀wọ́ onétílé ọmọ ẹ̀fà ẹ̀làgẹ́ wa sí láàrẹ́ yẹgbọ́n ẹ̀yà yẹ́bì tí mo ṣe lóọ́ nẹ́rẹ̀ wọ́n sọ́gun ní gbogbo yẹ̀mọ́kàtà ń bà pàtó pátákì mọ́ fìtínà dẹ́wọ́ wato ga kaku na wasu abinci ga dambo a ganin lawa sai to yana abu ya ta iya amma fitina a dambo wani a fiye kawai wore amma zandoro a gasa lobar ta transforma wanda na fiye zuku ya fi ba na na ní àjẹ́ òtọ́ àfúnkà tí ó jẹ́ òfẹ́ jíjẹ́ òfẹ́ ògbòfè pátá ní ti mọ́ arí èyí ó là fìtí ní olé ilé wà láwà ní àbíbẹ̀ tí àbíbí pátá zama fiti daga dambo e ba latu lati gabas imita lati shi kudu kwarewa ngani washishi gawo to ba ya lewe waje wannan fiti da bidi ga ti fuyi wole ko wa ku be shi wa ga kiyo ba ga tibo shi sai uji ga tare e yare kafin nan wai shi lafiya nan wato a shugaban gaskiya ne yau ne fitach ya gaji ya fulani na daya bai jefu fulani a ni ya gaji ya kalle na jiya a maga fulani don ba ne ji yayi nan wai dukkan nan wuce ga shi biya hango mala wallah maga fulani su masa wuce ba ta kafin ne shi lafiya nan kafin ne fitina da wani wasa ya wani wa <laughs> zata ubawa da sun washi da na wani ya zaguwa abdullahi wasu ya abdullahi wasu ya ce ne kun ji a can fitina woshishi eya berkete ofe ta wo imitu fitina adabi oto ga bichi gumbo oto ga bichi zumbo ne zan nyewa ne fitina nyewa yori we bichi bi be rai we imani ne woshishi to ba to ni to je pata ejina fitina ga dabe zan lora lo yori sai caya zan daga kunun ba zan fitina oja abi ne mi sai biya ne je ka fitina ga biya zo ne yabo da kiyo ya gube gushi biya ibogo yaba gobe ni mini yana fitina mana ta jabu ahalin inihi lalala na shiri batilihim zajejeji na ji ba alkhairi biyan musulmi ji yanin zajejeji na ji ba alkhairi biyan yanin zajejeji na ji ba alkhairi biyan ji a ke da shaba ga ga ga da nyata a tagame da haji fitinan ka zo nga yau nga wula ka zo zangoci hasada da dunye ni mai dukiya da sokoji a zan ne ga mai tun fitina ga tsani ba wata mu a fulon da dukiya zan lalata ne da fitinan ka zan jinan nga dukiya ji lalace nyata zangoci dambo e waga ya musulmi ya ne ke ga to kuma ka kakun ga fitinan na kina zuku a tafi a cikin gobe masu a cikin mayar yawon kibo ya gobe su ne noyi egogo ya ba yago da gube ya ci mini masu mini ya na fiti ne jibe na tasallutu la'ada makiriye shi a gade kagbata ce yabo ce shi yawon lata na za'u fatar shalu wata zabari hukum e ga gini ya doji mare e a ga yabo kagbe bi damu wani ya zo ko a shashe ne da rufa na gaskiya rashin ya mutu a mela mutu zuwa zuciya ya tuye gbe ya tuye alabi gaskiya ya tuye rufa rufa ya yi gani yi magaya ya a gaskiya na mada a rai gbarare misali bayan ya dare da na cici a ci sayar musulmi ubare nan wajen zanwet ne jito musulmi ga a a na cici kamfani ya mashin zanaje kamfani ya roba zanaje kamfani ya takada gai zane hediyan university nan gai zane hediyan poli nan fitina jen da na zubu a kamfani mai kpata da nan sashi ya ci sasu university a gaya poli a gaya a don tunoci yiwu yanda shi ba ta ji nasu za da ne gashi ba mu cewa a cikin musulmi a cikin kakari lagina a ga a gaddashi ne bai yi ba ya ji yau ke gan shi ko a ti àgbẹ́kẹ̀ yáyìn establish yẹ̀dí àgbẹ́ tí a fi yé ẹgbọ́ àmẹ́yà ṣe yìí tún oúnjẹ́ àṣà yunifásitì ìrẹ́jì lúkúnlọ́ o lámbẹ̀kì sátọ̀ ní ẹ̀fínà lẹ́kṣọ́rà yìí òjì àgbẹ́ lámbẹ̀kì méjì mùsùlùmí àgbẹ́ ku fi dẹ̀nà méjọ gẹ́gẹ́ wọ́n èdè lámbẹ̀kà àmàwágá àgbẹ́ wuji fi ẹni ṣe bí fitina? yangoci na fitinan goci na yago a ni gane ne yi na kwaga ya shi fitinan na ya wuce a yi listo a sha ba zai e biyu da e ya lebo kuyo ba ni fi sabilillahi ba ne jiji ba ni a rika misali sai ne tiyan makanta ciki HOD the professor ga na internationally the authorities na hmm. a guji da na buya ji deliberation with da abubu so kuma jara na shi e ya kuki wa ji wata dai zai ni mini zai na shi producer wajen abetun wa musulmi wanda akin wa kafiri shi wajen mulki wani yanzu wacin mawa kiyo fitina ɗago ya bayan fitina ana ga gaskiya wajen kiyo ẹgbẹ̀yẹn lítà tí a ta olùfítẹ̀ ní iye àgbàrò oṣù wáyé níwájú kí ọ wọ́n a jíba àwọ àrídọ́nà ẹgbẹ̀rẹ̀ ti rájí káàtì mọ́tí oúnjẹ olúṣù tàmọ́tígántí ṣàláwọ̀ná daga da ya ya ya gwamnati na gu ya ji ya ji ya wawu bannawu ya ji ga bi ba ya ba bi la ilaha illallah eh eh a sa'idu mawuzi ga gairi ba ga da littafi tamamul minna page 177 zai yi fiyaga a gwamnati mishi kashin kemina na kashin zuwa wani gudu shi shi karkashin fasaliyan akhbarun rasuli sallallahu bi ukubati laili hadhihi firak wal azabi annahu la yatimu laha amrun wahab ibn munabba wai gam ko da lagun be page 176 so ko ga wahab ibn munabba ta tambaye da tariku dimashq wannan Muhammad Imam ga tariku Dimashi volume 63 3383 ba ku yau ko da bayanin wala page 176 wannan na inni kad adrasu sadr al-islami wadu muna bagan mujacca bayan musulunci fa wallahi ma kare da khawarij jama'atin qad illa farraqa Allah la shir halatin khawarij ya mujiji ne ga ya jendo jilla fa to ci ga ya wa ma zara ahad minhum ra'ayahu qad illa daraba Allah unukahu zando majata cha bayan da a ya waji lakin Allah ya ba Allah fa to ci gusu fa su wa majtama'atil ummatu ala rajulin min al khawarij qattu wa martamatil ummatu ala rajulin qat min al khawarij al umay la ku yakale tiya zawli ne na ya warijina walau amkana Allah al khawarij min ra'yin fasadat al ard da ce ci ga ga a ci ga to yana warije ya plan nan ga subsidi subsidi ije kwata ga ji lalace wa quti'ati subul yakwaji maga ba wa qutiya al hajj min baiti Allah al haram idan jima'u al waji wabiya wa izan la'ada amurul islami jahiliya lambarai musulunci da dogin jahiliya ego na yalaja agun yi ga alwaji ga na ga fasfote nigeria da bai wala ga alaya gwamnati nigeria shi ko fasfote wala la'awu wadda ya ji lobe na zaman lafiya da wani ya wani da ló yẹ zọ́nà kó àjẹ́ àti ìgbìmọ̀ ga wuga wọ́gá raya ba bá oòrùn ẹ̀kọ́ lába hata ya uda na su yarta yi su da jirgin usul jibali har ku babu ne da jabe da zando ya ce biki da so kun kwankuro kan cinye fatiyo wai wati so ku gon wuta ga ma kanu su jahilai e kim na bi da jakim nu a sai jahilai bin zaman lafiya da wa'iza e washe ba وإذا لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم رجلا هو يدعو إلى نفسه بالخلافة إلا هو هو إذا إذا هو جاء تجي يوم تون غير عليك فهم جماعة النجو sannu ne zanduwa da kiyo zanduwa wayar da shiya kitacin wa ma kulli rajul min akthar min ashrati alafi qatil ba'dun ba'da ko zanduwa da ya ga da dubu da da dubu goma su zanne fiye ku zanne zanne fiye ku zanne na zanne le kafin na zanne le kafiri wai shahadu ba don Allah ba zin kufuri ba ta to a sai jiriya da gan kafirci hatta yasbu babu na mu'mina sai da soda ya ci tacuna wa dinihi da dinina wa danihi da jawina wa ahalihi da wa da a jawo ya e jawo zuwa ga wu a ga nada fe da yin a shaga ya wuji zagi da yawo da dukiya wa kiya ya kwacha ga ya gani maje ta ba su ko ba na laja la ya diri aina ya suluku an mumina bai shi wa ba ni wa zaloto ne wa jiya au ma mai ya kuru ko so ke ziyu ya nan wani ya zai wa ba jiba gano ko to mom a shek muhammad ibn abdullah imam ne gima kan a shek mukbil alwaji ina wajen wa an asridu khurujal khawarij fi adi amir almu'minin ali ibn abi talib وفي آل الخلافة الأموية والخلافة الأباقية وأنهم لم يتم لهم أمر wuya lokacin da ya tun zamani sai na ali kira ya gu edoshiyar musulmi jina ke dai zamu ci haji alkhairi na taba jile na wale ko ga wuya layin stansi su da kaya kaya kayan loba ga amma kurujin zai ci ga agun na fakad kharaju a atiya ga abu sayyidina ali gani fatin narawa da mai ga narawa ne kharaja ashrasu ibn auf shaybani ashrasu ibn Shaibani a atiya kharaja ma'a jama'atu zuwa mi'ataini da jama'a jahida ke biyu na fi mawdi kallawa daskara wa sallallahu ali wa sallallahu ali radiyallahu anhu al-abrash ibn hassan fi na'u 300 rajulin wani ga wuce ya ganci su da ne gan a zakkara ne wannan gan abu sayid na ali sayid na ali sai tun soja shi na soja wuce ita dari uku nan na na mali da ya soja sayid na ali na al al'abrash ibn hassan fanhazamu a maguwa wariji a wariji wo kutila su bil ambari amma mutu su ne bi shana wuce kiyo uwu ya 38 after hijira jin na zo su ma kharaja hilal ibn alfa hilal ibn Al-Fatiha kharaja ma aksar min miyatai miyati bayi wajen da folwa shafin ke dari na a kan hakun da na janiya ga ya da giya a biya da fawa jahilaihim ali maqil ibn kaifi sai na sai wuce maqil ibn kaifi wa ga yi wa ga yi komanda ya soja na jima da gwa wani da wuce fa fana zama khawaru kutilu pata ma ya ta ya tafi ta yi jire yau jana ko yau iri na je sa da ta na gaskiya fi sabilillahi albarnawi a ṣá jí na káta ga nàìjíríà buhari ẹ́ ọjọ́ ẹ̀nà wẹ́gbẹ̀ náà ǹjẹ́ lọ́sọ̀kú ẹgbù túnmà kàrẹ́dà al'ashab ibn bishir al-bajali al'ashab ibn bishir al-bajali ma tíya ko? ẹ̀sà 180 ngúzi kíọ́ ee ngu kuci ngu ngu ngai soja unjo wele ga ya kwanna annabana go daula wani fara sala ile ali jayshan bi qiyadati jariyat jariyat ibn kudama sayyidina ali sai tun soja shilo sanan lidiyar soja wancin ne jariyat ibn kudama في جماد الأخيرة سنة تاتيت أفتى هجرة فقتل الأشهب وأصحابه تونتو أشهب ليكم من ثم خرج سعد أو سعد بن قفلي أتيني مئتين من قومه في رجب سنة سعيد وسعد بن قفلي واتيا بجماعة وشي كلا 200 لنس يسرى رجبي سنة 38 أفتح يجري فوجا إلي علي سيدنا علي فتو سوجا إلو سعد بن مسعود سكفي فخرج إليه فقتل الخواجة شعوالجه ثم خرج أبو مريم سعدي abu mara masu hari cikin yadda ya yare fi arbuniya ce rojinin zai ji soja wani ne zake dari fudu na wani ga ya ga kunganci a nusa a ji kawo fiye dala na gwa dala ga kafiri shi na kwakin na ganin fara sana ne ali ibn abi talibi sai na ali fiye tun zailobe shurai'u ibn hali fi subuni'a sai na ali fiye tun zailo subu soja sabon redu tuno fashadda alaihim hatta harabu a yi kamar da wani jihabi ci fofoki wannan ne buka na shirai kuma na miya ta yi a cikin da zai rike na sai shirai da zake 200 ne fakaraja ilayin ali bi nafsi sai na ali wuce ja tiya da ba mana ali bi je shi yau kasu sai na ali wata cike guwa bai wa katalan mawu wannan mai sulan minim gai da hamsin nan amma da zai guwa mina sai za 50 ta da bul amana ka zai gwa ga a fadi a yin gaskiya a shi lafiya ganin wazalika fi sha ramadan ne ya ce ramadan ta ce ta ta hijira wa amal ne ba ta dawo sai na ni ya jin nare wa amal ladina kharaju fi ahli al-khilafati al-umawiyya amma zai tiya zamani khalifanci ya banu umayya ne fage ba miki ne ko ta fa hum firqatun fa hum ala firqatu farwa ibn nawfal al-ashja'i farwa ibn nawfal al-ashja'i ne da jama'a wajayatiya kharaja sana ida wa arba'ina la muawiya san ya kwaci wa afta jira hatta za a gu muawiya fa wajahu muawiya bi jeshi min shari fa huzima shi sai muawiya ki kuso da kiyan da sha mun zuwa ji da gu awaji amma gi awaji gi fasta ala bi ali kufa mutu komanda awaji gadi lugu nga sha bu ci nga kufa ci haji taimako muawiya ga hu zore fa fa huzima al khawarij wa salima farwa so da ku a ci awaji ya ba wata farwa ji wadi laya wadi a su makarar da saniya mutafar wa wuce ni wuje bici ya wuce ko bici da na tsuna ji tuba jare wuje da counter wuje da group la group ne ne fayin ya su zana eh me ya ji ga ne ko dan jama'a royi camp da doji وفي جاءت يا جعل المجيرة بن شوبة وقوم أبو مجيرة بن شوبة فقاتله المغيرة بجيشه فقتل فروة مجيرة بن شوبة شوبها كونتون يكو من ana. sun malama ku tula farwa ta wannan kiyada ba da wa abdullahi ibn abdul jausa abdul hausa at-ta'i ajewu farwa zo mini tishawa ne to farwa no mun fela ke on fela tuta aga continue ah lugwa ki ah lugwa dawo eh ndo ga da tuna watwa fa kharaja ala mu ya fike tiya ga wada gun muawiya ne? fa a amara muawiya al kufa bi mukatalati muawiya fe ya oda ga kufa ti a ce ya to gun karu la so da on yubela faƙataluhun hatta kataluhun ko a mọ̀kú bàtí ìjígun sun a ní wọ́n rẹ̀ sha àtàrí sha ṣáàtò wọn rẹ̀lú al'afira yẹ́ ya 41 after ìjírẹ̀ tó da kàrẹ́jà hausaratu bin wadi al'asadi hausaratu tubul wadi al asri jibiyatiya wa zalika ba'da qatl ibn abi al-hausa sana ida wa 40 after ya 41 ya 41 ta jaje to sun ya ja wu farwa zanin wa sai ya fakata da muawiya muawiya ci gu hatta kutila ala da Abdullahi ibn aufi a ce a ta komanda wa ji wunci gwa tayin Abdullahi ibn auf thumma kharaja abu maryam maulali bani al-harifi naje juzo gu boro fetiya abu maryam ne ya bani harisu nan wa kada haba an yi shirka ne sa ba hu mun yau sa rato kuna sun ga ah, in na jikin ba yi kwanto ce inda yi a nuja hadi lula a dada sun kuruji ko ja yi da mugira mugira ti mugira ti kuso da lokacin jabira ne libajeli in ce to da na yi komandiyar soja wanda ya jabira libajali fa katar da wa ci guwa hata katar da wani hukuwa na zama saba a majama'a yi sun ba kalajar rajulun a rejin da zuwa zaɓe ci fage lati yare yukalu lahu abu laila ay yukalu abu laila fakatalahu al-mughira sana 42 idan mughira fiyu ya 42 after he died thumma kharaja al-mustawrid ibn al-ibn ulf al-taymi sana 43 ya 43 after he died faqatalahum al-mughira mughira ce gube ko bi matal kharaja ma walidi wa kutilu sharakat la mawada iyaka wa kutila al mutum mai tisha waji ne gurupu wanda sun musauri da an wutan wuma tana salatu wa arba'ina sai makare da samun gudu galibi na je ji zo samun gudu galibi sai ke ciya ni sana sai to arba'ina wa huzima ya 46 after ya jira ma wuce gimin ثم خرج زياد بن خراش العجلي زياد بن خراش العجلي كما تيابي سنة اثنتين وخمسين ايا في تتو حتى يجري اما اتجيمو ثم خرج طواف بن غلاق طواف بن غلاق وديك يبدا جو كوماند جروب هو جمينا وارج يبو ساعه تياغا واغو واغو يبو كيما سنة 58 ووزي مجيبا باتا معو علي aga adin nasara jangu gwe ne ga adin nasara zalo juje nasara ba gwanne ba hadi ثم خرج أبو بلال الحمزني أبو بلال آه نجنوني هل بضامن إنه ثم ثم دجنا أجنا ونجا ويبيجنا جنا يزوم ثم خرج أبو بلال الحمزني أبو بلال الحمزني في اتيام سنة إذا وستين يا ستوان أفتح جري فقتلوا عن آخرهم أشعوا به وقد يستمر الخوارج في الخروج على مؤاوى ومن بعده في في زور وخفاي أتي أجا وعيد يفي تيا نك أجا تيا بلو جما أجا تيا باين فيو تاتا جمو أجمو في العو ثم جاءت حركة الصالحية إذا شرك الخوارج على عبد الملك بن مروان أتي ذات تيبين موفمنت نك أجا ميا أجا الصالحية alali gurufu a wani ne jiga sai more a jiga abu abu mali ibn marwan sana 76 ya 76 za ta yi gire fara sana lamul khalifa abu mali ibn marwan abu mali ibn marwan wuce tun zalo zalo tun ne alhajjaj ko alhali ثم فارسل إليهم الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف فقاتلهم في جيش قومه في جيش قوام ثلاثة آلاف فنشب القتال وقتل قائده صالح بن مسرح أبي ملك ibn marwan wọ́n ti ga ajaji ogun wọn ajaji dá àkóso ajaji fẹ́ kú sójà dúbú ukù gára jíò aláti lé láwọn ti yájí tọ̀wọ́n tó dẹ̀ kò mọ́ ní àwọn arìnrìn káwọn ti lè gẹ́fà ibn masra hannun ọwọ́ فتولى القيادة بعد شبيب بن نعيم الشيباني أديه صالح بن مشرح شبيب بن نعيم الشيباني فدي فيه وفيه قلتو تايا قلوب نيا وارجي نشي الذي خاض خاض معارك عدة مع الأمويين لو نعم، تومت يوم كاكا بنو أمية جينا استمرت ناو سنتين عشان كنا عليه يا أبا وذلك لما عرفت لما عرف عرف هذا الرجل من الشجاعة والمهارة في الحرب ابونا إيه، shebi budu no ai mi na ngoka mu maku tsarawi sai ku na ya kuma fakad fakad fakad fanata min suyuf al umawiyina ana ragu min kasar malik ma'u hatta ma ta gari kan fil bari wuci da su da babu dunuwe do ba da an arada al israfa min jasr dajla sana ta kun ga wa bi ci mo ga wa fiye kun da ayi aka wanda amaki yau? wà làlágánci eh, eh, ya tsamanci sama hafta ya jiran gowa laganin da laginu wanta ta harakatu wata farka min baki a miya su ba ya gafe zai kina kuma sai gaya وفي آل عمر بن عبد العزيز سنة a خرج بسام eh ya 100 after hijira ko بسام اليشكري فتيا umar ibn da ci jiki wuci ya ci jin dialogue ko a ci gaggaji bayan fasakanu a cacita ma ma izmaril khuruji to sun ade majeni ya ke a biyan da annabu a ga alatiya hatta sana mi'a. har da ya 105 after hijira kharaja a aqfan ahadu tim ala ya ibn abd malik wanda ya fiya 105 minute shiya da wani ne yi da liberation ne da umar abu da aziz na da yi ga aqfani na min ya wofe ya a gefe ya tuna ya zidu na malik na fara sana ilai ya zidu a kahu ya zai sai tun buro duga ogayi ogayi komanda ya so da kuma fasta a tafahu wa hada ake fitna wani ya zidu shi dugan na zuwa inda ga gaya a sulhunce na fitna wacce da ake sahibi yanzu falamma tuwufiya ya zidu wata wallahi shamu ibn abdul malik amma ka kuna shamu ibn abdul malik bai shi sunan قرب أقفان هو الله أمر صرفا فانتهت فتنتهم في آدي kakun na abdulmalik hishab na abdulmalik in bai jasu ganin su wa aka fari na jiba wuce wa gefe mai rosu sai ji shago a sha mu jiya sai wa wuce jiya wuce la musu ji tani bo a mai lu shago to sai ji ya rosu ga sai su na ga la mi tu ganin go ta ثم خرج مسعود العبدي مسعود العبدي في سنة 105 ma ba da kawai fama da sasha wariji fakuti luwa ta yin haza mun fi nan su sana a cikin guwa ba ta hazo ya wuce su makarajar sahari ibn shabibi sana cisa ashirar mi'a a e ya 119 after ya jira zane ga a sahari ibn shabibi na wato allah ci agama agungobi na ce ma fara sana ilayin khalid ibn abdullahi al-kasiri khalid ibn abdullahi al-kasiri wuta fiye jikiyar wuta ya tuso jeshen iltahama ba wa fi mara kaɗe ta bil qadai ala sahari a ci guma har to tuwanto ne sahari ne kuma nana awu bayanin wa mamma awu jami'a wa mamma awu jami'a ko jami'a bayanin ka da gwa kuma kharaja balulu ibn bishiri ba ne ga balulu ibn bishiri na mina wali ba wanto da more eh ha wani ba ne rashidi a gare da to avoid confusion ba ne bishiri wata bai kiyama wani lakabu kasara ayyulakabu ya kasara fa kada ma'arika ta hajjibi a wata ki kuke bata ba da mun gunkarin kwari jiya a yi ثم خلد الضحاك kuma قيس الموجود sana sabawa ishirin wa mi'a ya 127 wa kutila fi nafsi sanallati wa kutila fi sanati lati bada wanda ya na ya waje ya fi yau to so ta jama'a yi wa a akhiran karshe ganci zugu kharaja dhahak ibn qais wa a akhiran kana da Abdullahi ibn yahya al-mulaqab bi Haƙƙi. al-hakki zan wace abdullah ibn yahya ne lakabi ga talib al-hakki zalewa gaskiya zanin ẹgbọ́n lè rí gbàrà láàdì gíẹ̀ àtú láàyè lẹ́sẹ̀ ló náà wáyé èdè sí ìfúlọ̀ àyè náà àdé ẹjẹ́ àti sánà sàmà níwẹ̀ 128 na azawa ne na lokaci na banu umar yà jirgin ne har da kakuna na daula banu mai yaji bezo waro an tafi to after hijira na daula ya al-abbasiyya kicha amma kan daula abbasiyya kica ne su a wani a yau a yi laktan tara fe yau a fe juro kharaja jalandi ibn mas'udi ibn jayfar al ana safa a jalan da ake gama gwamnati ne ga safa wannan wa qatala halikan khalqan kathira wa tu'la ta ta wa danguro ثم خرج ملبد ابن حرملة الشيباني على المنصوري ملبد ابن حرملة الشيباني وتياغون عقونة المنصور فبعث إليه بجيش قوامه ثمانية آلاف وتقو سوجة إلى 8000 فدارت بينهم معركة a cikin kun kakayi in ta advokat mulabbad wa jeshi a cikin kuma na magunan an mulabbadu ga duk wani sojoji wa farra man baki a mini zai maki na marishi وقد خرج على المنصور ايضا آل المغرب يا ريت ابي حاتم الإباضي إذا اتيانا ابو منصور تسنى مني إذا اتيانا مغرب تيو لي ليبيارة ابو حاتم الاباضي من يا جميل في ركوة والجيو وهناك قامت مالك اذا بين الخوارج دولة الأباسية أوارج رجل دولة الأباسية تبوفي كاك عيني أوصل عباد مؤلكين إلى 75 و300 معركة abubu a waje gube gwamnati ne almost three hundred 375 sai ku ka kai bata wa fiya wa yi kuma da sayu bil jazira ta ala rashidi da ne ga sayu da suke tiyaye go a gutu rashidi wa da ma'um rashidi ma'arika ta bi qatl za'im al khawarij rashidi ci kuma mu ya ku ji da bezo a tisha wariji kuma kharaja ala rashidi aidan al walid ibn sarisi wal al walid ibn sarisi take a gutu rashid wa waje rashid bi malikin ta bi qatl walidi rashid take guwa bi tawfiya ne kijin kungire tun ibn shami zuma wucin gaji mazugu ibn shami ya ya tiya tiya jazira ga wagwai su ga nan fa sala ilayhim almahadi deshen yatba wujenshu mahadi fe tu soja be soja gido na afera gwa troop by troop battalion follow by battalion hatta ba ta awu ko kutila da ya shuru to tun mace soja na kyawun to ثم كان خروج يوسف بن ابراهيم البرمي ذلك يوسف بن ابراهيم البرمي نو سي حتى عليه على المادي بكراسان نو حتى غو اغو تنه ga madina sai kurasano fa waja ile je on suje kuskuso ya labi fa saru a cin wuji wa saudi ila almadi atulabi ba su wa kana ashir alkharij ala almadi zai za karshe ne da guti ya gama goyo tun ne ga majina e eh, ga ya fi atanini fa ja ne il shan direct by no bai direct by no ma ku ta bi kasli e tun majidi tulailo tun soja ilo ade guwa na zugun karshe da a biya ya fi kaga ya fi ni tayi nawu wana zama man baki a ni a tubayi ga mace su ni na da zumu a felo a felo ki wa bini ba min ta harakat al khawarij jid dawlat al abbasiya kil mashriq wal maghribi wani ko khawarij karshe su a cibe da daula guba ثم أصبح الخوارج دولة ثانية في المغرب وعمان انتهت mala.

ابراهيم بن عبد الله ابن الحسن عن نفس الرضيع كإبراهيم بن محمد الأشتر كالحسن ليجعل الحسين بن علي بن الحسن صاحب الفخي كعيسى ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن عبد الله بن الحسين عبد الحسن كإدريس ابن عبد الله بن الحسن صاحب المغرب لما محمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم العلوي بين محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسى بن جعفر بين محمد بن سليمان بين القاسم بن إبراهيم الرصفي بين إبراهيم بن موسى بن جعفر يا الجزار بين محمد بن جعفر بن محمد العلوي لأن محمد بن صالح ابن عبد الله بن موسى لأن الحسين بن محمد بن حمزة ويدنا نقول لأن محمد بن جعفر لأن محمد بن موسى موسى الأكبر وجل وزعوج لبينه gafa an tattara haulayi alakatar ta kuro jihin ga wani zane shi ya bata ba na tiyatunan wakimrariyar zalika ya bayyana hini wani akar takan lokacin da benne nan lam yanalu ma arabe na wani adiya bal kanu shuman ala anfusihim wa ala mujtamaatihim adiya je virus ya ci ta ta gani ta yi haya shuni wa za mi ta ku hadisi rasulillah ne ga gaskiya ga hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam kullama kharaja minhum qarnun quti'a dan do ne ga guru ya khawaje la ti ana agutmiya ne ala al muluki liyasilu ila al mulki hawarij ya ga ago ibo ci biyo tu ibo e ato ala je tu ato ata de bago jaye falan yasilu ilayhi walam ya zai huwa almuluka muluki da jimake jitu na zuku ake waciyawa daga mulki yawa wa zai huhu walillahi fi halkihi shi'uni ce ce je ka kayan mutacin ya ne tashi ta buga babu gaba na yi wa na ne ce lafiya sai ilimi na ji amfani da albarka yana da shi ma da fitina iri na ji wani sai ci kashi sai ci kashi sai ci aga fi wuyi ko yayi ko yi milatu sai ci aga mana wuyi yau ga gama na dana mu yayi ko yi gidi a gangani biyu emi ni ji fata sai wuce shi lafiya kini to sai ta wuce shi lafiya gida tó cha kí àwọn lafiya láàfíà méjà tó yẹ kí lafiya òṣìṣẹ́ kpata nàìjíríà pàtà tó yẹ lafiya eji musulmi láàfíà èyí mùsùlùmí tó yẹ kí àwọn òṣìṣẹ́ láàfíà ọgọ́ bẹ̀yà nínú ala bàlẹ̀ ìgá adé tó yẹ kí aláàdúyà bàlẹ̀ ìgá tìmìtì náà tó yẹ kí fàdé na alaikun salam yana zama a jafi lokaci bayan kiya a wani ja zuwa ne har da karshe shi ya ne wai zanen ya a cila da bukakani na jariki na jakai tiyan kesa musamman ya zarar su tafiri nuna barayi litasi alkhawari jibe su ma tuji to ba to ba to ba ni na su la'akali na mu cikin kusa shi ya irin na jibe so wani jigon da gudana ya ba ta fi wani jire ta yi mutu a zama gurupu iri iri na fi algeria somalia ba ta wuce ta ta gaga shi na shiga da wuza shi maka wani ba ta kari ta fi nota mamul miladi fi ziki kitali fi na ce sashe wuce fi wani jigon da ya yi yin zama yi na idabu ní sára. Eh, aga awu ngo le kan wayi ni gango ni utu na gango da wa ce da je ma ngo ci recruit da ngo yi sun na ga na eh, yi yi e e ti salafi ali da wuce wani kitali kin lo ci ba ti yo je ma da salafi ali jama'a shukuri mustapha ya mutu wani kyayi mina ga musulmi a lalima ma wari jayo yan jarida ce a ga masu tafsir wani jiraki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an wani la'ila illa anta a wa tubere ka Salamu alaikum wa rahmatullah